Ishaya Sura ashirin da ɗaya. An Annabci a kan Babilon Abin da Allah ya faɗa game da hamada da take kusa da teku, kamar guguwa mai share cikin ƙasar kudu, mai hari ya zo daga hamada, daga ƙasar mai rasana. An nuna mini mugun wahayi, mai bashewa ya bashe, mai washewa ya washe, Elam, ki yaƙi. Miriya, ki yi kwanto, zan kawo ƙarshen dukan nishe nishen da ta jawo; game da wannan jikina yana ciwo, zafi ya kama ni kamar na mace mai naƙuda; na razana game da abin da na ji, na yi mamakin abin da na gani, gabana yana ta fāɗuwa, tsorona ya sa ina rawan jiki, hasken da nake marmari ya zo da razana gare ni. Sun shirya teburori sun shimfaɗa da radumai sun ci, sun sha, tashi, ku hafsoshi, Samai a garkuwoyi. Ga abin da mai girma ya ce mini, Tafi, ka sa mai tsaro, ka kuma sa ya ba da rahoton abin da ya gani, sa'ad da ya ga kekunan yaƙi tare da ƙungiyoyin dawakai, mahaya a kan jakuna, ko mahaya a kan raƙuma, to, fa, ya zauna a faɗake ya kintsa sosai. mai tsaron kuma ya yi ihu, Kowace rana, ranka yă daɗe, nakan tsaya a hasumiyar tsaro, kowane dare nakan tsaya a wurin aikina, duba, ga wani mutum a tafe a keken yaƙin, tare da ƙungiyar dawakai, ya kuma mayar da amsa. Babilon ta fāɗi, ta fāɗi, dukan siffofin allolinta kwance a ragargaje a ƙasa, Ya mutanena An ragargaje ku a masussuka Na faɗa muku abin da na ji daga Ubangiji Maɗaukaki, daga Allah na Isra'ila, annabci a kan Edom Abin da Allah ya faɗa game da Duma Wani ya kira ni daga Sayir, Mai tsaro, me ya rage a daren? Mai tsaro, me rage a daren? Mai tsaron ya amsa, Safiya ta gabato, haka kuma dare, in za ka yi tambaya, to, yi tambaya. sai ka sāke zuwa ka tambaya, Annabci a kan Arabiya Abin da Allah ya faɗa game da Arabiya Ku ayarin Dedanawa, ku da kuka sauka a jejin Arabiya, ku kawo ruwa don ƙishirwa, ku da kuke zama a tema, ku kawo abinci don masu gudun hijira, sun gudu daga takobi, daga takobin da aka janye, daga bakan da aka tanƙware, da kuma daga zafin yaƙi. Ga abin da mai girma ya ce mini, Cikin shekara ɗaya, kamar yadda bawan da aka bautar da shi bisa ga Yarjejeniya zai lissafta, dukan sojojin Kedar za su zo ga ƙarshe, waɗanda suka yi rai na maharba, jarumawan Kedar za su zama kaɗan, Ubangiji, Allah na Isra'ila ya faɗa.